yana nuna falalan zikiri kenan wai tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kuma nan take suna yin tintintini cikin halittun mai da ƙasa su kalli sama su ga irin girman halittar ta kuma cewa Allah yana rike da ita ba ta fadowa wa yumsiku samaa an taka ala al-ardi illa bi idni ya rike sama ba za ta faɗo kan kasa ba sai da izinin sa inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula lalle Allah yana rike da sama da ƙasa da ƙasa ba za su kauce ba dan kar su kauce dan kasu zabe kar sama ta rushe kar kasa ta farfarke da mu gaba daya wala in zalata in amsaka huma min ahadin min ba'di inda za su nemi tangarda waye yake sai rike su in ba Allah din ba yasa in Allah ya jarrabe mutane da girgizar kasa har yanzu ilimin kimiyya da fasaha da kire-kire bai kai a gano maganin girgizar kasa ba dan ba wanda ya sai rike ta sai ubangiji to haka kuma inda kika ga tsayi sama ce za ta rike to kaga ai matsalar sai ta fi yawa to amma tare da haka ubangiji ya kiyaye su sai dai jarraba mutane da dan wani abu can da can can da can a lokaci dan dan adam ya gane kasawarsa ya kuma tana da karfin rahamar ubangiji da kuma karfin kudurarsa idan suka kalli sama da kasa suka yi tuntuntuni tuntuntunan nan sai ya jasu sai su ce rabbana lalle ya ubangiji mu ma kalakata haza batilan baka halitti haza abin nan da muke ganin halitta ba batilan haka kawai ba manufa lalle akwai manufa ta halittar sama akwai manufa ta halittar kasa akwai manufa ta kawo dare da rana da saukar da ruwan sama da fitar da sarari menene wannan mafita ubangiji ya halitta manufa ubangiji ya halitta sama da ƙasa don ya nuna kudurarsa ba wai kawai haka kawai don ya nuna lalle mai cikakken kudura ne kuma kudurarsa ta fita kowa shi yasa ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل ilma. Ya يا السما da kasa dai nuna kamalan kudra kamalan ilimi sai ce lita'alamu dan ku gane anna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komai wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ko mai ilimi ne ya ilimin sa ya gama komai misali sama kasa domin da ka zo ka ga wancan ginin na gidan Murtala ko ginin bankar of Ghana da ke kan cikin zariyar a matsayin ka na mazaunin Kano kai ka san cewa lalle ba karamar kwarewa ta dan adam aka yi amfani da ta wajen tsayar da gini makamancin wannan lokal magini irin namu wanda za a tullo kasa a bashi zai iya maka irin wannan gini ga zai wahala kudurarsa ba ta kai ba ilimin sa bai kai ba dole sai da aka samu wani adadi na kudura ta dan adam leburori birkiloni wane ne wane ne injina da kayan na'urorin zamani da kuma wani da kuma wata kwarewa ta basira ta dan adam ta iya zane da maitar zane ko ba haka ba da tsara abu har kafin a kai wannan duk abin da kaga an gina shi a duniya abu guda biyu ne ilimi kudura gwargwadon girman ilimin da kudurar gwargwadon girman abin da za a gina gwargwadon karancin ilimin da kudurar gwargwadon karancin abin da za a gina ko ba haka bane ba to sai zan to duk abin da muke gani ba abin da ya kai sama ba abin da ya kai kasa har yanzu ashe wanda ya gina saman nan da wanda ya gina kasan nan wato wanda ya yi sunan su biyu kudurar ta fi tawa ta fi ta kowa dan ba ku taba ganin abin da ya kai su girma ba sannan ilimin sa ya fi nawa ya fi na kowa dan ba ku taba ganin abin da ya kai su girma ba dan haka yace a antum ashaddu khalqan أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها ذكر ذكر الدنيا دغاء إذا إلى من ذلك في وأن إلى من da na addinin da na rayuwar da na leburancin da na sana'ar ubangiji to ma utitum min al-ilmi illa ba a komai cikin ilimi cikin duk ilimin da ake da shi na duniya shi yasa kullum sai dan adam yana ganin ya kai makamanci gaba sai kuma ya ga wani sabon abu da ne ya taba gani ai ba abin da ya bada mamaki irin gano duniyar ba, ko ba haka ba Wanda sai da aka yi shekaru aro aro kafin a zo a gano aka zo aka gano ga nisan tafiyar ta ga na'ura mai gudu irin na haske ta yi wata shida tana tafiya ko menene an je an gano duk wannan fa ɗaya ne daga cikin burji guda bakwai da ke cikin sama da ubangiji ya ambaci ya kawo su a jimlace a cikin sauka a cikin sauka hijiri burji guda bakwai da ubangiji ya ambata to wannan duniyar ma tana ɗaya daga cikin guda bakwai din yanzu akwai sauran shidan ba a je da ba kaga zai wahala kin to ballan sana kuma ce an je sama daga waye zai je annabi sallallahu alaihi lamba da haka tafi da shi Isra'il malaika jibril ya kwankwasa ko ba aka je su waye yace jibril tare da wa annabi Muhammad an yi izini yace an yi izini sannan aka bude ya waye zai iya shiga ta <laughs> duk wannan da an nuna gajiyawa dan adam duk yadda ya kai ilimi dai har yanzu bai kai komai ba dan haka bai kamata ya kangare wa ubangiji ba ubangiji yace sai sai rabbana ma khalaqata hadha batila lalle ya Allah baka halitta wannan abu ba batilan ba tare da manufa ba lalle akwai manufa batilan din nan shine wato abas da Allah ya ce afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna turja'un baka halitta wannan abu dan wasa ba dan duk abin da kai dan wasa shine ba manufa ba Allah ku bayan abu babu manufa duk abin da ya akwai manufa a cikin. subhanaka sarki ya tabbatar maka ma'ana dukkan kamala ta kace ta waya ba ta ka bace ba fakina azaban nar sannan kuma ka tsamar da mu azabar wuta to wannan zikirin na zuciya shine kan gaba kafin zikiri na harshe yayi tasiri an gane ko sannan zikiri na harshe kadai baya tasiri kuma sai ka hada da aiki ku ya kuri ku waɗannan ayoyin ku gani inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab sai Allah ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna ba da hankali ba kenan yayin da suka yi tuntuntuni cikin halittar sama da kasa suka gane kudurar ubangiji dama yake da alamu anna la ala kulli shay'in qadir wa anna la hada kulli shay'in wannan tunanin sai jan suka ce rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban sarki ya tabbatar maka tsamar da mu daga azabar rabbana innaka man tudkhil an-nar faqad akhzaytahu wa ma lil-zalimin min ansar ya ubangiji lalle duk wanda ka shigar da shi wuta ka kunya da shi ka kunya da shi ka kaskadar da ba su da wanda ربنا إننا آمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا يا الله من دون ميتلا ينا كلا زوار إيماني توا كوي إيماني ده هكذا كوي إيماني ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا ubangiji gafarta mana zunubanmu kan kare kurakuran mu karɓi rayuwar mu tare da bayi masu ta'a sai mai baya rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik ya ubangiji ba mu abin da kai alƙawli bisa ga harshen manzanninka wala tukhzna yawmal qiyamah kada kun yi da mu ranar tashin kiyama innaka la tukhliqul ya Allah baka saba alƙawari duk abin da ake daga can zuwa nan abu ne da zuciya ta yi tunani harshe kuma ya furta da ayar ta zo ta cewa za a amsa musu sai Allah ya ce ne fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijin su ya amsa musu ya ansa musu da cewa me anni la udi'u amala amilin minkum bai ce la udi'u fikra mufakkirin minkum ko qawla qa'ilin minkum la budda an yatahawwala tafakir wal qawl ila al-amal da wannan tunanin da wannan maganar bakin da aka aka ambaci Allah da zikirinsa sai ya jirkice ya zama mai aiki da haka suke fastajaba lahum rabbuhum anni la wa amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba fallazina hajaru sai ya fara lissafa ayyukan hijira kaga aiki ce ba magana ba wa ukhriju min diyarihi wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu sannan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim fadin dan kadai bai wadatar ba sai sun yi wannan dan sun ce wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana wal abrar sai lissafa wallazina amanu wa hajaru wa ukhrijuu min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa kutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab duk dole da tunanin da maganar bakar sai an rikidar da su sun zama mai ai dan kar dauka maganar ka ta baka shi kenan ga wani zikiri da an baka zakai guda ɗaya ka shiga aljanna to wanda ya faɗa ma wannan yayi gare ka sai kai aiki to ka taba ganin wata addu'a daya aljanna wa a ce ga wata addu'a guda daya ma idan ka aljanna idan ka je can wai bayan ta kai ka aljanna kuma akwai ciko ko waye zai ciko dan girman Allah ya za a yi wannan kamar mun da hikima mu sai ubangiji kine idan muka ji haka so ko mutane ba abin da suke so irin gara fasa dan abu kadan mai lada da yawa dan kankani dan da nan shortcut ya shiga aljanna to dole ko aljanna ta an yi aiki kaji annabawa an girgiza su kai ba za a girgiza ka ba sai ka shiga aljanna annabawa ba aka girgiza su وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ala idris Allah kuma ta yanzu kuna tsammanin za ku shiga aljanna a haka bagas ba tare da an girgiza ko bai da aka girgiza su kai sai ka samu wani zikiri guda ɗaya kawai ka je ka yi zikirin sai ka shiga aljanna kai ka rubuta da kawai daga nan ka shiga aljanna kaga ba zai dole sai ka yi himma dole sai ka sa aiki kuma ku gane kuma wannan na nuna mana wani abu guda ɗaya zikiri na harshe kaɗai ba tare da dukiya ta halarto abin da harshe ke faɗa ba bai zama zikiri ba an gane ku dan wannan zai ja hankalin mu gane wani abu wanda zai ga mutum yana zaune ana hira da shi ko yana jin tarbi kuma hira kuke yi to dan girman Allah ne kake cewa zuciyar dai guda ɗaya ce ko dai ka fahimci hira ta ko kuma kana zikirin ka ba yanda za a yi ta hada abu guda biyu dan Allah ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn bi jawfi amma kuma tare da haka wani kuna hira na jin tarbi yes yes yes yes kuma hira kuke kuma amma to me yake cewa ko kuma wanda za ka tarbin gaskiya ya kama shi na ja sai ga a haɗo wajen guda biyar na ja to me kake so ka kidaya kaga dai ya san shi ma ba daidai yake ba ko mutum yana bakin titi yana kallon mutane kuma yana jan karfi hankalinka na ga masu wucewa wani ya wuce da mota iri kaza wani ya wuce da kaza wanda ta wuce wani ya wuce dan Allah ina girmama Allah a zuciyarka ka da zuciyarka ba su yi tarayya da juna ba zikiri baya zama zikiri sai ka da zuciya sun yi tarayya da juna yayin da kace la ilaha zuciyarka ta halarto la korewa ne ilaha din nan ta kore dukkan jinsin abin bauta illallah bakin ka na farta illallah zuciyar ka na halarto sai Allah haka ake bukata amma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ga fada ko dari to miliyan dai wallahi baka zikiri ba dan ba girmama Allah ne wai shi ba yawan ba kai abu mai kyau ina amfanin yawan toka ba ga mutu ko dai ba da ita <laughs> to shine ruhin magana take in dai za ka yi abu mai yawa baka inganta shi ba ya da amfani Abdullahi dan masudi ya kawo dan suna kirge zikirin su suna yi suna kirgewa suna yi suna kirgewa yace ku kiyaye ayyukan ku na barna da kuke kusan nawa ne dan ku tuba na ba ku tabbas ihsanin ba ta kun kirga ba Allah ya kirge muku me yana sai ka san zikirin da kai wace ba wanda yace sai ka san adadin zikirin da kai kai tai ka da ubangiji kai rike da kyakkyawan lafazi ka tana halartar ma'ana ko da an baka zikirin da baka sani ba ka je ka fara sai ka tambaye malami tambaya guda biyu shin wannan zikirin ya tabbata daga bakin manzon Allah sai eh kaga a lokacin soyayyar manzon Allah za ta ji hankalinka kan yin zikirin dan baka dan wannan zai karfafe kai sannan na biyu da Allah menene abin da wannan zikirin ya kunsa na ma'ana dan lokacin da nake furta shi da baki in halarta sa a zuciyata kar yanzu ko ina faɗa wa ban sani ba kaga wannan rashin sanin me kake karantawa shi yasa littattafai za ka yi yawo mutum yana karantawa kuma na shirme yanzu misali akwai wani littafi da aka yi na rabbanoni tun da cewa duk rabbana rabbana cikin alqur'ani ya kawo ko mutane suna saya yi addu'a da ita ba dukkan rabbana cikin alqur'ani ke ta addu'a ba akwai rabbana din da ta kai ciki akwai rabbana din da ta addu'a ce rabbana ma khalaqta hadha batila kaga wannan girman ubangiji ne subhanaka fakina azaban nar rabbana innana amanna haka da sauransu amma rabbana lana qisana qabla yawmil hisab kafaran maka ne suka ce ya Allah gaggauto mana azaban mu kafin tashin kiyama da inda gaske ne kana da ita an rubuta maka je kana karantawa dan girman Allah kana taimakawa ka samu littafin rabbana ne a bakin ka sau kunne ko bakin musulunci juma'a cikin gari kana ta faɗa ajilla na tana kallon mu ko abin da yan wuta suka faɗa rabbana abasarna wa samina ya Allah a yanzu dai kan mun gani abin da duk manzon Allah ya faɗa yanzu mun gane abasarna mun gani wa samina ko mun ji farjina na amal salihan amma mu yadda mu duniya mu gyara kana addu'a da ita to kaga ya kamata duk mu san abin da zamu faɗa da baka menene shi duk malami wanda yake na Allah ba zai ji zafi ba ka tambaye shi da Allah wannan addu'ar da ka ban daga manzon Allah take in dai masoyi manzon Allah ne shi ba zai ji zafi ba zai kokari sai iya eh, daga manzon Allah to shikenan abu na biye meye ma'anarta zai kokari ya bayyana maka ma'anarta ka hadda babu laifi saurin me kake yi zauna yana faɗin ma'anar ka rubuce ko da da hausar boko ne a karkashin warakar na takardar ba shi kenan ba ka rike gobe aka sake baka wata da zama ka rubuce ma'anarta ba shi kenan ba kama nan ana nan sai ka zama kana fatawa a cikin gidanka ba dai fitowa kai ciki ba gidan ba sai ka fatawa ba kamar ka da in ba za ka me kuma to amma idan kullum za a baka addu'a kai ta ja ka je ita ma matar ka haka zaka sa ta yi ta ja kai da ita kuna ja ita tana ja ba wanda ya san me ake ja to dole sai in mun koma wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun tashi sai mu koyi addini kun ga lokacin koyon addini kankani yanzu duk kowa wani ya awa takwas a kasuwa wani ya awa tara ma wani a ofis har sai dabdar magariba yanzu nan gurin ya zo ya bada awa ɗaya da rabi duk abin da ka gama da shi na ɓacin rai sakamakon albarkar hadisin annabi da za a karanta koyon alkur'ani sai ka samu mai sauki waɗansu ababai da suka kulle maka sai ka samu walwalar to wani daidai da wannan lokacin gani yake hasara ne zai zauna ya irin wannan zama wanda kuma shine zai da mutum a cikin addinin matakar ba za ka yi ba sai a yi harbar da kai a cikin addini ya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata wa qala ta'ala afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat ubangiji yake cewa afala yanzuruna shin su mutane ba sa yin duba ila al-ibil zuwa ga raƙuma kayfa khuliqat su duba su ga yaya aka halicce su a akwai abin mamaki cikin halittar rakumi yana cikin abu mai girma na jiki wata fuskar halitta na dabbobi rakumi duk da girmansa da ƙarfinsa idan ka sa masa akala yaro wanda ya fara tata ta sai ja akalar ya sarrafa rakumin da yake so idan ya ja akalar haka ya haka sai ya kwantar da shi kuma a ɗora kaya masu nauyin da suke yana da kwanta kuma ya yunkura ya tashi da su yaron kuma ya sake zai ke sarrafa shi yanzu wannan ba aya ba cikin ayoyin Allah halittar rakumi kawai aya ga girman jikin amma yana da kwanci za a yi lodin kayan sai an gama sannan ya tashi wa ila sama'i kaifa rufi'at kuma su duba su ga sammai irin yadda aka dauka kasu? as-sama'u kalmar sama guda ɗaya ce amma na ce sammai saboda jinsi ne ismul jinsi ne ya shafi dukkan guda bakwai din wa ila al-jibali fa nusibat ba sa ganin duwatsu yadda aka kakkafa su a ban kasa ka duba ga duwatsun jos ka duba ga dutsen mambila ka duba ga abin nan ka duba ga dutsen goza ka duba ga duwatsun kasashen duniya daban-daban ga sunan ubangiji ne duk ya kakkafa su akan kasa dan su hana kasa rawa ko girgiza da mutane sai in Allah ya so jarraba dan adam to wani lokacin da duwatsun da komai kuma sai a girgizan kasa wa ila al-ard kayfa sutihat ba ta duba zuwa ga kasa kanta kayfa sutihat yaya yadda aka shimfida ta Allah ya shimfida ta da fadinta ko me bambanta sasanninta nan gurin kaga sahara ne nan gurin kaga wuri ne wanda yake mai tsandauri nan kaga irin savana ne nan gurin kaga kulmu kulmu ne dan haka da sauransu gashi nan duk Allah ya yi ya saka kasar duniya din kuma ya sanya ma'adanai a ciki can ya kai zinari da azurfa can ya kai lu'ulu'u can ya kai fetur can ya kai waɗansu ma'adanan daban duk haka Allah ya tuntuɗa kasar irin yadda yake so kaga waɗansu da su da komai ba su da ma'adanan ga kwakwalwar yadda in akwai ma'adanan za a hako ga kuma waɗansu suna yawo suna kiwon tumaki karkashin su ga fetur ba za su yi hako ba nan ba ba haka Allah ya karkasa su yanzu duk ba aya ta ubangiji ba ruwan sama ya zo ba inda zai sauka sai inda Allah ya kaddara ba yanda za a yi wata na'ura inda bature na da dama ai da ya tsaya da sai wata na'ura wanda in girgizan ya taho to zuke ruwa da kai inda yake so amma ya isa ubangiji ne da kanshi yake daukar nauyin koro iska wadda take dauke da girgizan tana tura ki ta ingiza ki zuwa ga inda Allah ya gada alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilali wa yunzilu min as-sama'i min jibalin fiha min barak فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برق يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار inna fi zalika la ibratan li ulil absar kaga duk wannan kudarori na ubangiji da ya kamata dan adam ya dauki izina akan fa zakkir to kai da ka tunatar inna ma anta muzakkir dai kadai kai mai tunatarwa ne baka iya tilasta mutane cewa su bi daidai wa ta ala kuma Allah yace afalam yasiru fil ardi shin ba za su yi tafiya a ban kasa ba fa yanzuru su kaifa kana akibatul ladina min qablihim yadda karshen waɗanda suke suka gabace su ya zama kaga katon gida masu shi sun mutu shekara dubu nawa amma gidajen nan a tsaye fa asbahu la yura illa masakin kaga irin dalan nan ta duwatsu da fir'aunonin misra suka yi wani shekara ɗari dubu biyar wani shekara dubu takwas da har yanzu suna nan masu su kuma suna karkashin kasa kasa tarihi na yanzu wani girman kai zai wa ɗan adam zai wa Allah ta'ala duk waɗancan masu karfin sun riga sun mutu kuma Allah ya tafiyar da su wa kam ahlaka na min qaryatin batar ma'ishataha fa tilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila Allah ce ga gidan ga gidajen su ne bayan shuɗin su ma ba wanda ya zauna a gidan sai kaɗan daga cikin ma aka amfana gidan na na asali kunna na hannun warisi haka Allah ya tafiyar da su kuma tafiyarwa mai ban mamaki fa kullan akhadna bi dhanbihi فمنهم من أرسلنا عليه هاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون waɗansu mala'ika aka sa tsawa aka kifar da garin waɗansu kuma da ruwa aka zulmiyar da su waɗansu da kaza waɗansu da kaza haka ne sanadin yake daban-daban sanadin mutuwar amma dai mutuwar guda ɗaya sanadi doki wasu ko sanadin su zaki wasu ko a tafki wasu ko sanadin su ba cikin shiri ba karshen dai sakamakon ɗaya ne shine duk sun mutu wa min al daga cikin hadisai al-hadith sabiq ka iya kafa hujja da hadisin da ya wuce na hadisin al-kayyis man dana nasahu wanda mun yi bayanin sa a cikin karatun baya to sai mu dakata anan abinda muka faɗa na dai Allah ya samu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya samu assalamu alaikum wa rahmatullahi mai tambayar farko na cewa shin ya halarta shiga makabartar takalmi ya inganta cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shiga makabarta da takalmi suna tafiya shi da wani sahabi ya hango suna tafiya cikin makabarta don sahabi sai ya duba ya ga wannan sahabin da takalmi a kasa sai ce sai kalman ka da haka malamai da dama na nuna wannan hadisi na nuna cewa lallai idan mutum zai shiga makabarta ya ta takalmi sai fa yana akwai wani abu mai cutarwa tun da makabartar wata da wata ta sha bamban ka samu wata kila ko wani yanayi na kaya ko wani abu wanda da kasar mutum ko wannan kuma daban ko kuma inda rana ne akwai tsananin zafin rana da za ka cuci wannan kuma daban amma matakar ba wani abu ne da zai cutar da kai ba to mafi kyau mutum ya aiki da wannan hadisi na annabi dan ya samu ladan koyi da annabi menene hikimar cewa a cire idan annabi ce a kusa gane hikimar ko ba gane ba za ka yi aiki da ga abin da ake so ka gane cewa umarnin sa ne sai ka ci wai mai gaskiyar maganar cewa wai mahadi ya bayyana har an yi aikin hajjar jiki tare da sauki ko waye so a a aikin hajjar wannan duk maganganu ne na jita jita wanda bai kamata ya kama hankalin ka ba bayanan mahadi ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama manya manya wanda zai faru ne bayan duniya ta gama gurɓacewa gaba ɗaya shi mahadi zai bayyana don ya kawo gyara sai sai muslihi ne mai kafa mai kawo mujaddadi ne na addini kuma ta rike da lokacin bayanar annabi isa alaihi salam ba ma sai zai fara bayyana yana tare da al'umma kuma annabi isa zai bayyana har kuma shi annabi isa zai salla a bayan mahadi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan cikin hadisi take waɗannan ashrafu sa'a manya manya da waɗansu suke karyatawa duk hadisai inda take ne cikin littafin da zan iya tunowa na farko sa akwai littafin ashrafu sa'a wani irin academic dissertation din ne wani talibi yayi a Ummul Isra'il Bas ya birnin Makka ya tara dukkan hadisan da suke wannan babi ya musu dirasa mai kyau kwarai da gaske da mutum ya same shi zai taimaka masa da hadisan da bukari ya rawaito da wanda muslim ya rawaito duk hadisan gaba ɗaya da suke cikin kitabu sunna wanda suke da alaka da wannan mawdu'in ya tattara tare da har abin da malamai sun lokacin sahabbai ta ji ai zuwa abin da ya biyo baya littafi ne mai matukar kyau wannan kuma yana tambaya cewa menene hukuncin kiɗa a cikin addinin musulunci ko me ya hukuncin rawa a cikin addinin musulunci kuma an taɓa yin kiɗa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa kuma bai hana ba maganar kiɗa a cikin addinin musulunci ya halatta ne kadai ga mata kuma kuma a ko biyu rana ta farko idan za a yi biki za a kai amarya kenan rana ta biyu kuma ranar idi babu laifi mata su kada wani abin kiɗa da kansu kuma su rinka rera waka a dan kasancewar ranar titi ko dan kasancewar za a kai to wannan ba ta aka yi su matan su maka din ba kun gane ko dan shi namiji bai halatta ya kiɗa ba ko ranar idi ne bai halatta ya kiɗa ba ko wajen biki mata kawai aka tsaya duk hadisin da ke cikin bukari da musulmi suka nuna an yi a ranar biki ne da ranar idi banda wannan kun ba a yi sannan kuma duk sun nuna matan da suke da kansu kuma suna rera mata kuma annabi bai hana su ba sallallahu alaihi wasallam an gane ko a ko wake wanda ko da al'adar Hausa ƴan matan mu suke suna yi ko ba haka ba to irin wannan wake din idan ya dace da ranar biki ko ranar idi ba a hana yan mata yin in za su illa iya kasa ke banta a wurin da suke su kadai maza ba za su je kallo ba amma yanzu irin yadda ake biki a gwangwaje din nan a je abin ana barna da yawa matuƙar kwarai da gaske ya kamata tun masu iyali sun tsoron Allah Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ko ku ko wa alaikum nara wa ko da nas wal hijara wato ku tsarar da kanku da kuma iyalanku daga cikin wuta wadda wannan wutan makamashin ta ne mutane da kuma wato duwatsu alaiha mala'ikatu mujallabu shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba abin ta kai a ce mutum ya je ɗauko makaɗi ya ba baki kuɗi a kira zai zo yana batsa matan aure suna ji kuma maza sun zo kallo yanzu lalacewar ta kai wato angon zai yi rawa amarya ta yi rawa uwar amarya kuma ta yi rawa ila uwar ango ma ta yi rawa ko ai musu kai wannan irin lalacewa ne lalacewar ta kai makuɗa fito na fito da Allah yayi yawa in ka tara kuɗin ka rufe yadda zaka yi da su duk ban marasa lafiya a asibitin Murtala ko Nasarawa ko asibitin mala amina Kano ko ina ne nawa ne suna nan basu da kuɗin magani za a ɗauke wuta a asibitin Murtala kanan zartin cikin fitilar kwai a kunna ka gani a ɗaki marasa lafiya babu akwai samari da suke zuwa ziyartar asibitoci kwamitin jami'in sun na masallacin Usman bin Affan da suke kai ziyara asibitoci sai sun je asibiti wai da daddare fitilar da fitilar kwai ake kunnawa idan ba wuta wannan ba za a tashi ba ma janareta ba maganar sa fitilar kwai wani lokacin za a tayar to wannan fitilar kwai da za a kunna kuma ana bada kuɗin kanan zartan kuma irin kananan laborari kowa ya ma wani sai sace kanan zartan shi ma zai sayarwa da mai kanan zartan ungoci to kuma su kuma irin nasu nasu nan waɗanda suke bin gado duk bayan awa biyu a ba mutum allura ko magani in ba fitilar kwai suke su ba za su je kowane gado ba ka tuba dan Allah sai ka ce ba cikin garin Kano muke ba sai ka ce duk ina attajirai masu kuɗi din nan duk ina masu hali da muke da su ba tsoron Allah kuma yanzu gwamnatin ba ta da kuɗin da za ta wannan in dai ba rashin tsoron Allah ba ta cikin kuma yanzu duk ba wani wanda zai iya taimaka irin wannan matsalolin kawai sai da shi ta dauko dan asirin dai a dauko sa da bori a dauko waye police band zo suna rawa ana tashewa kamar ana kamar ana murna an yi jiya mulki lafiya ana wani kada rawan yan sanda ana tashewa a dauki kuɗi a rika bayarwa wai akwai bikin masu kasaita wanda za a zo dama liki su liki na kananan yara na yan kasa kasa su ne ake yi daga haka karfe goma zuwa abin nan ana yi da wazo biyar da karfe goma zuwa ɗaya na dare to bayan ɗaya na dare manyan almufsiduna fil ardi za su to su kuma da dala suke da pound sterling da riyal su wannan da dala suke ko da pound sterling ko da riyal ko da sefa ko da menene da ki suke yin kai akwai wani biki da aka kwana na aka to wannan lalatattar sa'adu bori don dan ashirin la'atan kaduna dan abin ma da ya ga ya rikita shi kawai ya ma daina wakar ya daina kidan kawai abin da yake shawo wayo Allah ana tsayar ba masa daloli wayo Allah sai ka duba dan girman Allah irin wannan fasikanci da fito na fito da Allah yanzu ba malami wanda yake da tiji mai tsoron Allah da zai gargaɗi mutanen nan duk mutanen nan suna da malami fa amma in dai za a bashi wani abu shi kenan ba malamin gaskiya bane wanda zai ce haramun ne wannan kawai shi malami ne wanda zai tsubu koyi ya addu'a yasa sai suka wulakantar da malanta suka ci mutuncin malanta sai kai kanka idan kana kan tafarkin gaskiya sai wani daga rashin ganin kai ma kamar irin irin wanda suke sun dauki malamai duk gama gari wallahi mutane sun sha zuwa gidana su buga kofa sai in fito ko wani bugo telefon da Allah malam zanga sai zo sai zo ce wallahi ina da bukata ne nake son ai ma addu'a kaza to wannan mai sauki ne wanda zai ce ina da bukata ke sauke masa addu'a kaza wallahi ta tallahi ko daddaci zuwa da ta zuwa wajen na tabbatar ta haife ni take cewa ita abin da take so a lokacin mata Allah a ko wani saurayin ta ce baki da miji tana da miji har tana da yaya kuma tana da wani saurayi wacce ke son zai ya mata alƙawarin zai bata gida da mota amma har yanzu bai cika alƙawarin ba duk abin da za a yi ko nawa ne za ta bayar wallahi na fasu da wallahi har gida na ta same ni gaban iyalina to haka duk malaman fasu wallahi ta haife ni la ya ka kawai shafa shafi ta ta ta shafa shafi ta zo da mota ana janta ko nawa ne za ta kace in dai zai cika mata alƙawarin mota da gida da ya mata alƙawarin me ya alaka su da intanet ba ki da miji kira da miji har da yaya har an fara auren da wadansu yaya idan girman Allah irin wannan fasadi da muke ciki ba ji tsaron cikin Allah saboda haka wannan kaɗe kaɗe duk wani malamin da zai maka tawilin cewa an yi kiɗa lokacin annabi wallahi duk hadisin da zai samu in dai ya inganta a wannan ranakun ne guda biyu ranar idi da kuma ranar biki kuma duka ba wani makaɗi haka gaiso mata ne suka yi da kansu akwai kiɗa kiɗa na al'ada da mata su da kansu ko kiɗan kwariya ko menene da kansu su kadai ko jantu su kadai a ranar bikin ranar idi ya halatta su kayan su kada wani namiji je ko da ko mai zuwa ya dauko a bidiyo ka tafi <laughs> ba da ke jama'a ido wannan san baka ba dan saboda su waɗannan masu tsayar masu wannan yan bidiyo ka tafi su ma kaga suna wayewa su je su kallon matan mutane kuma duk wanda take mai dan dama dama sai sun yi ta haskota duk bayan minti biyu ta haskota kamar suna talla da matan mutane kuma kasa ɗan goma ya je ya tafi saya dan saboda kai bikin gidan wani an tara mata shi ba dan ya san wannan ba kawai dan ya ga wannan bikin kawai ya ga matan mutane dan girman Allah ka duba wannan fasadi da muke tsakanin mu da ubangiji wallahi duk wanda yadda a bikin gidansa ko a bikin ƴarsa aka yi wannan ya ji tsoron zai jawo kansa cikin ubangiji duk yadda za ka yi ka hana ka yi kokarin tankwasa iyalinka ka ga su ka faɗakar kar su wai duniyar mai tace ita da bikin da aka yi wannan da wanda ba a yi ba bayan kwana ɗaya kwana biyu dai ta sunan su biki kai da aka yi an daina labarin abin da rage hotunan suna alban ana ana alban suna cikin alban ana kallo video kasir ana kallo sai shirme ka kashe kuɗi a iska cikin abin da ba lada shedan ne kawai ya zuga ka ash-shaytanu ya'idukum al-fakara wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim duk malamin da ya halatta ma wannan wallahi baya son ka da alkhairi kuma baya son zuriya ka da alkhairi ya faɗa ma komin zafi ka daure ka ji idan ka je kuma ka yi ta gwagwagwa tsakaninka da iyalinka ka gamsar da su irka ka faɗa mata me take bukata na gidan aure wanda zai tabbatar da rayuwarta a gidan aure kai mata ba laifi bane kai mata duk abin da zai taimaka tallafawa rayuwarta amma kawai ka zo ka ɗauki rungurutun kuɗi ka maka makaɗa mata ya injiya a tarihin ka ka taɓa yin wata hidima wa addinin musulunci ba kuma ka zo kai wannan farnar ya kamata mu ji tsoron Allah ta'ala saboda haka kiɗa nan na mata ne a ko guda biyu ko abin nan shin an taɓa yin kiɗa a gaban annabi ana rawa bai hana ba ba a taɓa yin kiɗa ana rawa a gaban annabi bai hana ba duk wanda ya ce maka ya ga an kiɗa gaban annabi an yi rawa bai hana ba ƙarya ke ka kalubalance su kowaye abinda suke fakewa da mutanen habasha da suka zo suna wasa a masallacin annabi har aisha take tana son kallo aisha annabi ya haka ya karkatar da kafa da su saura habarta a nan gurin tana da yakin su ne suke ba kiɗa suke ba masu ne wani wasa suke na koyan harbi da maki da jefawa da tafewa da kuma jefa maki wanda wannan ɗaya ne daga cikin manufofin musulunci tarbiyyantar da ya tarbiyya na jihadi da haka annabi bai hana su kuma cikin masallaci ma suka yi bukari akan haka yayi babi suna yin wasa ne ba an ce suna yin rawa ba kaga rawa daban ko da larabci dan haka a hadisin da babin da bukari yayi ba inda yake rawa suka yi ko kiɗa suka yi ba wani kiɗa ba wani rawa wata suke wal haba suke yal abun suna wasa da maki jefa su suke jefa su ita sun suka kalla annabi ko bai hana ba to har nan sai waɗansu ke sauke nan ya halatta mace ta zura wa namiji ido ta kalle shi dan gashi annabi ya sa Aisha tana kallo bai hana ta ba ya kace a ayyo ai kallon da Aisha take ba kallo na sha'awa ne irin na matan mu ba dai kenan sannan Aisha nazarat ilaihim bi majmu'ihim la bi afradi taran ta kalla gaba ɗaya ba wani ɗaya ta zurawa ido ba ko ba haka ba ai ta san Allah cewa kullu mu'minati ya gazubna min absarihinna wa hafizna furujahunna haka san Aisha ta fi kowace mace a duniya fahimta wannan aya to kuma eh, yanzu wanda take da shi ya dame dukkan mazaje wallahi wannan magana ce mai kyau wanda namiji za ta kalla bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to in daga annabi kuma an je sun darasa manta inda wajen kyau ne sai da dawo baya kuma inda ya duniyar kyau ne kowa ya aka kwata da annabi ba zai kai labari daga sai in ka hango shi sai ka ce ya fi kowa tsawo in yi zo kuma ka ce kai ko dai gajere ne kai kira fa dogo ne dan girma Allah wani mutum ne ke da wannan sifar in ba manzo Allah sallallahu alaihi ka kasa bashi cewa dogo ne ko gajere ne kaga saka tsakiya ne dai idan tsoho yayi yawa sai ya fita daga ado haka idan gazarta sai yawa sai ta fita daga mai ado amma saka tsakiya sallallahu alaihi wasallam ga karan hanci ga fuskar ta fari farin mai karkata zuwa ga dajajaja sallallahu alaihi wasallam ga gaki baki wulak a kansa ga gemu da saje a hadi sallallahu alaihi wasallam kina muka sai kayan